sauraro barkamu da warhaka ka misali ne ke farin cikin sake kasancewa da kai a cikin wannan shiri na duniyar wasanni daga sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin a wannan makon zai nazari ne kan yiwuwar komawar dan wasan tawagar Faransa Kylian Mbappe kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid. A yanzu dai a iya cewar an yi ta ta ƙare bayan da dan wasan gaba na kungiyar kwallon kafa ta PSG Clear Mbappe ya amince da shirin koma kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid da taka leda a ƙarshen wannan kaka. A dai ranar 13 ga wannan watan ne dai Mbappe mai shekaru 25 ya sanar da kungiyarsa ta PSG batun sauya shekar ta sa, da zarar sa ya kare a ƙarshen wannan kaka. Kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid dai ta yi suna wajen ɗauko manyan 'yan wasa da tauraruwa suke haskawa a fagen kwallon kafa. Sai dai kafin mai zurfi cikin shirin bari mu je ga Aminu Halilu Tudun Wada don yin abin nan da masu iya magana kan ce waiwaye adon tafiya. Ba tun yau ba tun kamar ma iya cewa shekaru na 1960 kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid ta yi shuhura wajen ɗaukar zakakurarrun 'yan wasa da tauraruwarsu take kan haskakawa kuma ludayinsu yake kan dau. Idan muka duba da 'yan wasa irin su Francisco Paco Janto kenan da kuma 'yan wasa su Di Stefano na kasar Argentina daga baya da ya zama ɗan kasar Spain da su kuma Frank Fascas ɗan kasar Hungary dukkaninsu 'yan wasa ne da tauraro su ta yi shuhura kuma suka jagoranci Real Madrid ɗin wajen lashe kofin nahiyar Turai ko kuma gasar Turai da ake cewa yanzu zakarin nahiyar Turai. Idan ka tsallako a shekarun 1980 idan kai duba da 'yan wasa irin su emilio butraguno da hugo sanchez dukkaninsu tauraruwarsu su ma da kuma manyan 'yan wasa ne irin wanda ita tawagar take kiransa a harshen kasar spaniya na andalus wato galacticos kwararru kenan kuma sanannu sannan kuma masu tsada daga cikin shekaru irin na 1990 akwai 'yan wasa irin su fernando dando irin su clarence da kuma 'yan wasa irin su Ivan Zamarano daga kasar Chile kama ya zuwa su 'yan wasa Nicolas Anelka dukkaninsu sun taka leda kwarai da gaske sun kuma yi shuhura a tawagar ta Real Madrid daga shekarun 1990 wajejen karshe-karshe zuwa kuma shekaru na 2000 'yan wasa irin su Luis Figo dan kasar Portugal da dan wasa Claudio Makelele zuwa Zinedine Zidane dan wasa Ronaldo Nazario zuwa su dan wasa wasa walter samuel kawuya esteban Kambiaso zuwa su dan wasa michael owen da david beckham dukkanin su 'yan kasar ingila idan kai duba irin su da su fabio canavaro to hakika tabbas 'yan wasa manya zakakurarru wanda tauraron su ya shura suna nan da yawa wanda suka wakilci togar ta real madrid tun bayan karaɗa duniyar ƙwallon kafa da wannan batu na ƙulla aure tsakanin ƙungiyar ƙwallon kafa ta real madrid da kuma kiliya mbappe wannan lamari ya zamo abin tattaunawa tsakanin magoya bayan kungiyar kwallon kafa ta real madrid din gama abin da wasu daga cikin suke cewa to sunana jamilu sa'adu daga barna a nan kaduna tarayyar najeriya e a ra'ayina ai ka san ita real madrid babban club ce a duniya da ta yi suna wajen siyan manya-manyan 'yan kwallo ko a baya To Mbappe a yanayin kwallon da ake bugawa yanzu ba wani dan kwallo da ya kai girma da daraja da kwallo da cin gwalagwale kamar Mbappe saboda haka abin da suka saba ne neman manyan yan kwallo su zauracin su kawo su saboda haka ya dace abu ne mai kyau da ya kamata su kawo shi kuma ina sa ran lalle lalle shi ma yaron yana so ya zo saboda Madrid tsakaninta da yan ƙwallon duniya taimakekeniya ne. Sunana Hashim Abdullahi Bakori gaskiya ni ra'ayina akan Mbappe da na so sosai amma yanzu ba na son shi saboda ya danganta da yanayin wulakancin da ya mana shekara uku muna takawa mu je faransa neman shi sai ya mana wulakanci sai mun kisa yan ma filiyoyi a kan shi shi yasa yanzu ni ba na ra'ayin shi zuwa Madrid saboda muna da filiyoyi da yawa wanda za waɗanda ko ba su kayyaba ba suna buga mana beta a Real Madrid sunana Sunusi Kanuti daga Bannawa To Alhamdulillah shi dai ni dai wannan babban farin ciki ne tunda babban buri na kenan dama in ga wannan yaron ya zo Madrid kuma ga shi Allah ya sa ya amsa zai zo kuma kaga muna fatan samun nasarori gaba insha Allahu. Sunana Bashir Kabir wanda aka fi sani da Plana. Eh gaskiya zuwan Mbappe abu ne wanda zai ƙara gyara ma Madrid squad ɗinsu amma in dai zaka lura Madrid ba wai suna buƙatan Mbappe ne saboda zuwan Mbappe ba zai ƙara Madrid da wani cin kofi ko me ko yanzu Madrid su ne su champion League saboda sun fi kowa squad to amma in Mbappe din ya zo shi achievement ɗin shi zai ƙaru saboda akwai yiwuwan ya samu champion League sannan kuma ya fi samun daman cin Ballon d'Or in yana Madrid abin da ya fi tsayawa magoya bayan wannan kungiya a rai dai shine bai wuce kawai kaucewa irin faduwar bakar tasa da kungiyar ta yi lokacin da kungiyar ta ɗauko tsohon ɗan wasan kungiyar kwallon kafa ta Chelsea Eden Hazard wanda ake ganin bai taimakawa kungiyar yadda ya kamata ba. Sakir da aka fi sani da kaftin Zugu ɗaya ne daga cikin magoya bayan kungiyar ta Real Madrid kuma ya ce yana goyon bayan wannan aure da za a daura tsakanin Real Madrid da Kylian Mbappe. Kowa ya san Mbappe da ƙwazo, ne wanda yake ko a wurin training za ga yana bayar da matukar duka abin da zai iya bayarwa ba kamar haza bana da mutum za a gani rago ne ko atire ne amma za a gani shi kansa in bafe saboda tsabar yunwa ne dan ya ga ya zama wani eh, ci world best ko kuma irin champions league din nan dalilin da yasa yake son zuwa madrid ke yana ta tunanin zai iya a kasarsa wata PSG saboda nan ne ƙasarsa ta haihuwa to da yanzu ya ga dama ce hukunci lokaci ya kai da ya kamata a ce ya canza club ya koma Real Madrid su kuma ma Real Madrid ai sanannen club ne wanda aka sani wanda suke tara Galacticos a ganin zuwa Mbappe ai babban Galactico ne zai zama tsoronsa da ake ji zai karu aure ne wanda ya yi kyau eh, ina faɗan ma akwai babbanci da na Hazard ai Hazard ne da na faɗan ma babbanci shi rago ne kuma Hazard ma a lokacin ya baro Chelsea ya riga ya abin da zai ya kwallo Mbappe kuma a nan yanzu ne ganiyarsa yanzu yake yi lokacinsa ne yanzu eh na faɗa ma wannan auren ya tsoro ka koya masharhanta ƙwallon kafa irin su Umar Sama'ila Gumau ke kallon wannan aure da za a ɗaura nan ba da jimawa ba ga abin da ya shaida a shirin duniyar wasanni. Gaskiya auren Kylian Mbappe Lotin da ƙungiyar ƙwallon kafa ta Real Madrid abu ne da ya daɗe ana shirye-shiryen ƙulla wannan aure to amma sai a bane ne wannan abu ya yiwu to ƙungiyar ƙwallon kafa ta Real Madrid gaskiya ta yi suna wurin tara manya-manya ko kuma zaratan 'yan wasa da ake wa lakabi da Galatiko. kuma zai wahala a duniya a samu kungiya kamar real madrid da take kashe don kuɗi domin kawo 'yan wasa kuma kwalliya ta biya kuɗin sabulu to amma a kelen mbappe ba zai zama daban ba akan irin waɗannan wasa gaskiya a yin ra'ayin ganin cewa ɗan wasa ne da yake da karancin shekaru kuma ɗan wasa ne da ya daɗe yake so ya zo wannan kungiya ta real madrid duk da dai an kasa samun daidaito tsakanin kungiyar kwallon kafa ta psg da kuma los blancos din to amma kaga yanzu an ci mai yarjejeniya kuma ana sa zai taɓa hannu a kwantaragi na tsawon shekaru biyar to amma a baya bayan mun ga inda real madrid din ta bazama kuma ta sa ido domin ta ga ta kawo Eden Hazard daga kungiyar kwallon kafa ta Chelsea wanda dan wasan da za a iya ce ya zama dan wasa ɗaya tilo da Real Madrid din ta cire makudan kuɗi ta kawo shi kuma bai taka wani katabus ba to amma ana ganin kaman cewa Kylian Mbappe wasu na ganin cewa ba lallai bane taka rawar gani a Real Madrid dibi da yanda shi Eden Hazard din rauni da kuma wasu abubuwa makamantan haka to gaskiya Eden Hazard kafin ya zo Real Madrid a akasar mutane sun san damun ba lalle ta buka abin a zo a gani ba saboda shekaru da kuma rauni da yake fama da shi to amma ba Mbappe gaskiya bai da waɗannan abubuwa a halin yanzu dai babu dan wasa da za a iya ce matashi wanda kusan shekarun su daya da za a iya ce in dai shekarun kaɗai da Kylian Mbappe a nahiyar Turai to zai wahala a ce kana gogayya da shi in dai bai fika ba to gaskiya in ka duba yadda yake taka rawar gani zai wahala a ce ya samu irin matsalolin da irin haza hazard ya samu a baya rahotanni sun nuna cewar shugaban hukumar da ke shirya gasar La Liga ya ce yiwuwar komawa dan wasan na faransa Kylian Mbappe zuwa kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid ya kai kashi 99 kuma tuni mai horar da kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid in Carlo Ancelotti ya fara tunanin wurin da zai rinka amfani da wannan dan wasa musamman ma yadda zai rinka hada shi tare da Jude Bellingham da kuma Vinicius Junior. kawo ƙarshen shirin duniyar wasanni a wannan lokacin a madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku ibrahim tukurkefi ya ɗaukan mana shirin ka misali ke cewa mu huta lafiya